An yi wani mummunan haɗarin mota a tsakanin garin Akinyele da birnin Ibadan wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama kamar yadda wasu gana sun kashe da mini. Sunana Kasim Osodina an yi adari na gani. Waɗanne irin motoci ne suka yi haɗari? Akwai Ifeko Trailer da Dangote da mikira mai mikira kiremi a ciki akwai mutuwa akwai mutuwa na ga sun hajiye su ne a kasa akan titi ma ne za su ke shida kamar gawa kenan ko gawa gawa sun riga sun mutu gawa wanda sun riga sun mutu na ga su rose suna ta doko su suna kewa cikin gari a kele akwai na asibiti nan a kele suna kewa gawa da gani ta maza ce ko mata din namiji ne na gani din mutan namiji ne ni ban ga mata ba to me ya kawo wannan hadari abin da ya kawo azari aso ne ya kawo saboda motan da yake tafiya wanda ya taso bai gan gabansa ba sannan je hada da tiran da yake tafiya saboda wanda yake gaban bai yi tafiya sosai wanda ya zo a guje sai buga bayan body akwai waɗanda suka ji rauni sosai na gan su sosai sun ji rauni sosai a gurin bayan bayan wanda ya ji rauni akwai kanan karimin mota ana ce mikra ina karkashin trailer mikran nan ba ma ki dusun mutune saboda karkashin trailer suke mikran nan kowa ya ga trailer mikran nan yana ce ah wa wa akwai wala yau duk wanda yake cikin mikran din sun mutu alhaji Aro Guntun gida hadarin na ya ɓaci mala hassan tambal saboda hadarin mota tara abin ya yi muni kowa zo sai ne ya ɓaci wurin nan kamar kaushe da kuka ya hadarin ya faru to hadarin wani mai mai kira ne gita mai taya sha biyu shine ya ci burki sai mai dangote ya buge shi shine motoci sun kai ta haduwa sun kai ta buga sun kai ta buga to shi mai shanu da Allah kare shi da to sai daji to motan nan guda tara shi ya bai faɗi ba akwai waɗanda na mutu cikin wannan hadarin akwai waɗanda sun ka mutu mutum shidda ni zahiri na ga mutum hudu kwance na isko mutum biyu asibiti waɗanda sun ka mutu eh, raunuka akwai rauni sosai saboda akwai wanda ya karya uku akwai wanda ya karya biyu akwai wanda ya karya daya akwai wanda ya goggoge wurin da hadarin nan ya faru shin rami ne koko kwana ce koko mutuwar taya koko me ya ja hadarin ba mutuwar taya ba rami ba kwana ba komi Allah kawo shi da hazo da hayaki saboda akwai bola wurin nan ana sa hayaki wurin to shine hazo ya sabka sai sun ka direbobi ba su ganin nan nan Allah kawo na Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya ashe mutuwa ke baki da sabo mutuwa ke baki da tausayi mai raba kullum ta da mahaifi ashe mutuwa ke baki da sabo mutuwa ke baki da tausayi mai raba kullum so da masoya ta mu dabi mutuwa ta ɗauke shi inda sai ki hankuri baba sai kai hankuri sai kai yankuri aisha tun rabu sai ki